A yayin da yake yi wa wakilan jam'in siyasa bayani a dangane da tsare-tsaren babban zaben kasar ta Nijar, shugaban hukumar zaɓe ta Seni mai shari'a Isa Kasunna ya sanar cewa komai ya kan kama game da batun rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada ƙuri'a. Saboda haka za a soma wannan aiki daga ranar ɗaya ga watan Oktoban da ke tafe. Malam Nafi'u Wada shi ne kakakin wannan hukuma. A girgan bane irin wancan wanda ake bin gidaje ana rubuta mutane. wannan gurare ne mutanenmu za su zamna mutane ne za su zo a rubuta su kuma ba irin wancan ba ne wanda duka faɗin ƙasa gaba ɗaya ake hwara a'a shi wannan uh, na farko inda za a fara yin shi jihar agadas jihar tawa jihar doso da jihar talabiri a nan mutanenmu za su tahi su yi kwana tasa'in suna rijistar in mutane wa'annan ma'aikatan su ne hallau za su tahi Eh, zone na biyu wanda ya kumshi difa da magaran eh, maradi da yame kuma hada ketare diaspora hallo su wannan kwanuka kana a gaba daya a jimilla za mu samu girgam gaba daya wanda zai bari a hudda eh, katin zaɓe kuma a ba mutane wanda za su je su yi zaɓe. Saɓanin yadda ta bayyana a can baya hukumar zaben ta sanar cewa a ranar 1 ga watan Nuwamban 2020 ne za a gudanar da zaben kansiloli sannan zaben 'yan majalisar dokoki haɗe da zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa a ranar 27 ga watan Disambar 2020 kafin a cike da zagaye na biyu na shugaban ƙasa a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021. To koya 'yan siyasa ke cewa game da bayanan na hukumar Seni Malam Bubakar Sabo shine sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS tarayya. Alhamdulillah tunda ya ce za a aza abinda ake ce ma sai a commission administrative ya ce ana aza su insha premier 1 september takin a fara aron lama kenan kowace jiha wace gunduma in an riga an aza waɗannan sai akin suna iya in ƙyan sini sun ka zo su haɗa musu ga da kamata a yi in suna son su cika aikin su. sai dai rashin halartar 'yan adawa a al'amuran tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka ya fara damun wasu 'yan siyasa in ji sumana muhammadu wani kusa a jam'iyyar feshi dai hakika. da niger tun da demokrasiya ya zo tun da ana zaɓe ta demokrasiya ana ita ne bisa kan eh, code consensual ake inta kamar mutane sai su zamna a yi magana a shirya a tai wanga kod kun gani an adawa suna magana wanga sai ni inda aka girka ma mutane ba su da shi ba shi ya samu muke so a koma baya a gyara a tai zabe wanda 'yan kasa duka sun raida da shi babu matsala wanda ya Allah ya bashi nasara ya ci 'yan kasar Niger ne kuma 'yan kasar niger muna kama mai aiki miliyar ko kuma biliyan 87 da yanka na sefa ne ake bukata gwamnatin Nijar da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa su bayar domin gudanar da harkokin da suka shafi tsare-tsare da tafiyar da waɗannan zaɓuɓɓuka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.